أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل ليتفقه في الدين بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل من يرد الله به خيرا يفكهه في الدين وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد والسلام عليكم يا جماعة المسلمين يوم لحدي شاشدة قوة محرم هجرانا دبو دريه دا تلاتين دا شدة daidai da tara ga watan sha ɗai 2014 za mu yi karatu na sha bakwai a cikin wannan littafi na ba'ul musalli za mu tashi baiti na ɗari da takwas wanda a satin da ya gabata mun shigo a cikin fasali na hudu wanda ke magana akan abubuwan da ya halatta ka aikata su shari'a ma na neman ka aikata su wanda ba su juda ga yinsu daga ciki an yi magana ga mayahi wanda shi a ɓangaren mayahi idan gyara shi kai ka sake gyara babu komi amma idan ya sabko kasa to sai muka yi wani bayani aka samu kuskure a wurin cewa idan ka sabko har so biyu to wannan ka ɗauke shi to babu komi sai in na uku to yadda abin shike idan ka sabko na ɗaya babu komi amma na biyu sallah ta lalace balle na nawa balle na uku sai a kula da wannan sannan abu na biyu wanda za a ƙara kula da shi shine a ɓangaren hamma ba daidai ba ne mutum idan yana cikin hamma ya ci gaba da karatu na sallah sai dai ya dakata in kuma har ya ci gaba da karatu na sallah yana cikin hamma to wannan ya yi makaruhi idan ana fahimtar karatun da ya yi ba sai ya sake koma shi ba amma idan ba a fahimta ba to sai ya sake dawowa baya ya gyara karatun to wannan kenan in ma ga fatiha ne in bai dawo ya gyara ba karatun daidai to sallasa ta lalace wannan da fatan za a kula da wannan domin idan ya ba aya guda ko aya biyu da fatiha balle uku ta isa ta lalata mai raka'an nan in bai gyara ba kuma sallan nan gaba ɗaya ta lalace to sai idan aka yi magana akan ya halatta a yi sallah a yi magana a cikin sallah an muka yi bayani mutum ne liman ya jawo shi kuma bai san ko raka'a nawa ba to za a fara ishara idan bai gane ba to an yadda a magana a nan ya tambaye su haka kuma idan mutum ya gana jasa ga tufafin liman ana sallah to shari'a ta yadda yayo kusa tunda anan ba wurin tasbihi ba ko kai tasbihi nawa liman ba zai gane abin da haka nuhi ba to sai ka yi kusa gare shi domin me za ka yi kusa gare shi don kakka daga sautinka a jiya sai ka gaya mai cewa liman tufafinka akwai najasa a cikinsu domin ya jaye ya sa wani wannan kenan to inda za mu tashi shine shahi na goma sha shidda فيرجع الإمام من عدلين إن لم يحقق افتراء ذين بل شك أو ظن ونقصا قال مستنكها أم لا أو الكمال قبل السلام أخبر أو معده معتقدا الكمال فيما عنده أنا dama ya yi bayani akan abubuwan da za a faɗa ba a sajada a cikinsu hamma ana neman ka aikata su kamar irin kewayo mai biyakka ya tsaya a hagunka da sauransu to amma a nan ko shi yana daga cikin wayancan amma akwai wasu sharuɗa da za a gindaya a kai idan an bi sharuɗan nan babu komi amma idan aka kauce ma sharuɗan nan sallah ta lalace wanda za mu yi mai sura takwas sannan za mu yi mai sura goma da fatan za a kula da su ƙwarai a nan liman na ba da sallah sai aka samu kuskure na ragi ko na ƙari wannan kuskure da aka samu ta hanyar subhanallah liman bai gano ba to a nan shari'a ta yadda a yi dumi gwargwadon bukata kamar da an san hadisi na zuliya dai ne an yi dumi a wurin wanda limamul bukhari ma ya rawaito wannan hadisi to yayin da liman ya samu ƙari ma'ana zai ƙara raka'a ko kuma ya rage sai aka samu mutum biyu kai ko da mutum guda sai ya nuna masa cewa lalle wannan raka a ƙara ta ne za ka yi liman ko kuma ya nuna masa lalle an rage raka a guda to a nan in liman ya rige ya yadda da wa'annan da suka gaya mishi to shi kenan ba sai ya tsaya tambayar wasu ba a nan kawai zai amfani da abin da suka gaya mishi in ragi ne ya yi da sallah kaga ta za a yi ba'adiyya saboda an yi ƙarin sallama in kuma ƙari ne mi zai zai ƙabliya ko to amma idan yana ganin tun harko bai amince ma mutum biyu dinnan nan masa magana ba domin ba adilai ba ne to ya samu adilai guda biyu a cikin wa'annan masu sallah a nan sai ya tambaye su to da yake adil yana da wuya kamar da karshen karatu za mu yi bayani kamar dai a ce ya tambayi jama'an masallaci to anan duk abin da suka gaya mishi in sun ce lalle haka ne yadda waɗannan suka faɗa na rage ko ƙari in kuma sun ce ba haka ba ne to ala'ayi halin dai zai amfani da abin da waɗannan mutane suka faɗa mishi karo na biyu to amma wannan yana da sura takwas kuma zai kai har sura guda goma kamar da dai bayani zai su da fatan za a kula to shine ce fayar ji'ul imamu min adalai liman a nan ya nuna banda mai sallah shi ɗai sannan banda wanda ka bi kenan liman kawai wannan hukuncin ya sha al'imamu liman fayarji'u zai dawo min adalai ne ya tambayi adilai guda biyu a yau shi zai dawo ya tambayi su da sharaɗi illam yuhaqqiq a zaini idan bai tabbatar da ƙaƙen ƙaryan mutumin nan guda biyu waɗanda ba adillai ba ne suka yi masa magana A kan cewa an samu ƙari ko an samu rage kaga yana tun harko ba adilai ba ne suka yi masa magana wasu mutum ne guda biyu kawai suka yi masa magana to in har bai tabbatar da abin da suka faɗa ba sai aka ɗauke shi kamar maƙaƙen ƙarya ne don bai ma yarda da shi ba to in bai tabbata ba to sannan ya tambaiwa ye eh? adillai guda biyu to in tun harko ya tabbata magana na can tahi cewa tun harko wa'annan da suka yi masa magana ya san mutane ne masu wasuwasi ko mutum ne mai wasuwasi to tun harko tunda ba su ma sa shi a cikin shakko ba yana da tabbaci to an ce ba ma wai mutum guda ba ba ma mutum biyu ba duk da mutane ne da yawa in dai ba su kai tawaturi ba shine ba su kai goma ba to wannan in dai yana da yaƙini zai hita batunsu yi amfani da yaƙinin shi ba sai ya yi wahalar tsaya tambayarwa ba adillai guda biyu to anan in bai tabbata ba to rashin tabbatawarsa shi zai sa tambayi adillai guda biyu bal daga dai shakka ya yi kokonto ashe har yau maganan nan ta wa'annan da ba adillai fi ba ya yi amfani inda ya amfani shine sun salima a cikin mi a cikin shakka bal daga dai maganar da wa'annan mutane biyu da suka yi mishi shakka sun sanya shi a cikin shakka a cikin kokonto mun ji sura ta ɗai au zanna ko kuma sun sa shi ya sa ya yi zato shi ne sura ta biyu to menene shakko menene zato shi shakko kamar a kasa abu biyu ka ɗauki rabi shine shakku kenan ka yarda da rabi amma kana mamarin rabi shine shakku 50-50 kenan shi ko zato a kasa abu uku amma ka yarda da kashe biyu guda ɗaya ne kake shakku wannan shine zato shi ko wahami guda biyu ne kake shakku amma ka yadda da guda wannan shine wahami to shi ko yaqini dari bisa dari ka yadda da abin to shine yaqini to anan wayannan mutum biyu da suka yi magana sun sanya shi a cikin shakku ko kuma sun sanya shi a cikin zato sura biyu wa naqsan qala ma'ana wa qala mutumin nan guda biyu sun gaya mishi na kasancewa liman an samu ragowa kila magariba ce da ya a biyu sai ya sallame sura ta hudu kahan wanda kokonto ya aura ne kusan mun gabatar da wannan matsala ta kifu shakki ko da kifu sa'awi amla ko ko bai da matsala ta wannan istinkahu shakki ko istinkahu sahawi bai da wannan matsala ma'ana mutu ya kini shakki wasu sahawi ne sura ta nawa kenan ta nawa ta biyat awil kamala ko kuma wannan mutum biyu da suka yi masa magana sun gaya masa cewa sallawa ta kammala liman kakka kara misali ana isha'i aka yi raka a hudu sai an ka ga liman ya tashi ni shi ka nuhi kare zai sai suka ce masa sallah ta kammala liman to idan la yanda suka yi masa magana sun sa shi a cikin shakkunan ko zato har dai zuwa cewa suka gaya masa cewa sallah ta kammala to a nan tun sun sanya shi a cikin shakku ko zato sai ya tambayi adillai guda biyu mun ji dai sura nawa eh shidda to wannan matsala gaba ɗai ƙablar salami akhbara shin sun labarta mishi na ƙarin sallah ko ragin sallah kamin a sallame ne suka yi masa magana aukoko sun yi masa magana da hu mauta ƙidal kamali fi ma hu koko sun gaya mishi da hu. bayan sai da an haƙari sallah kamar yadda zuliya daini radiyallahu anhu ya yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sura nawa kenan takwas ai can awul kamala ita ce ta shidda qabla salami akhbara ita ce ta bakwai aw ba'dahu ko bayan an sallame ita ce ta nawa to amma ta takwas din nan tana da wani kaidi wanda gashi nan shine sifarta amma ita ta takwas ta ƙarshe wadda bayan an sallame suka gaya mishi amma da sharaɗi shi liman da ya yi sallama ma'utaƙid alkamali alhali tun harko ya ƙudurta sallah ta kammala fi ma indahu ga abin da a tabbaci a gunsa ga zuciyarsa kenan mafoli ya nuna da liman tun harko radda sallame sallan nan ko shi yana ganin anya ta cika ko bata cika ba to da zarar haka ta faru to da shi da ku duk sallar ku ta lalace kusan wannan matsala mun yi ta satin can don haka ashe inda ake samun tsira shine ko da aka gaya maliman bayan an sallame to shi liman wa lokacin da ya sallame din nan iya tabbacinsa sallah ta cika ne bai rage wani abu ba to bayan haka sai aka gaya masa lalle liman sallah bata tunwaye ba to wannan ɗai ka hishe su amma muddin ko shi tun farko kamin ya sallama yana cikin mamari to ni an magane kenan idan yana ganin bata cika ba abin da ɗai zai tashi in ya tashi nan gaskiya za ta bayyana in bata cika ba me zai faruwa za su yi subhanallah zai gano ƙari ne to mun ji sura takwas to shi ne sai shawo abdullahi ce yarji'u gaba shi wancan zai dawo fi samani ga surorin nan guda takwas kenan anan tun da dai waɗancan mutum biyu da suka yi masa magana sun sanya shi a cikin shakku ko zato to kawai zai amfani da abin da suka yi mi suka faɗa ai sun tashe shi ga tambayarwa adillai guda biyu don yanzu inda ya tambayi adillai guda biyu da yan nan surorin ba za a yi su ba kawai abin da adillai suka gaya mishi shi zai yi mi to ana ana nihin shakkun da suka sashi ko zaton da suka sashi to shi zai sa ya jiyo ma maganar da suka yi shi ya haihon muna da sura guda takwas kuma duk matsalar nan domin ba adillai ba ne tun harko suka yi masa magana aula to idan ya dawowa tare da maganar da suka yi sun sanya shi a cikin mi shakku ko mi ko zato sai kidawa to yi liman ya lalata sallate da sallar duk wanda abaya ne saboda an samu surorin nan guda takwas amma kuma ya ƙi dawo to sai mafumin da muka ce yana can ta can an ce illam yu haƙƙi ƙiftira azai ne abinda ya sa ya yi amfani da maganar waɗancan mutum guda biyu bai da tabbacin abinda suka faɗa ko? kenan bai tabbatar da sabanin abin da suka faɗa ba to mafhumin sharri ya nuna kenan in yana da tabbaci to shi kenan shi a aula amma idan yana da tabbacin ƙaƙen ƙaryarsu ma'ana ya tabbatar da abin da waɗannan mutum biyu suka faɗa ba haka ba ne to anan mutum guda ko biyu kai ko suna da yawa kila sun kai bakwai zuwa tara muddin ba su kai goma zuwa sama ba kamar da bayani na nan zuwa to anan ya amalu zai yi amfani alal bisa ga tabbatawa min hutashi ya hita ni eh ya hita batun waɗannan mutanen guda biyu sai amfani da tabbatawarsa to shi a aula idan kuma yana da tabbatawa ya amali zai yi amfani alal yaqini minhu da tabbatawa shi sai ya yi amfani da abin da ya bayyana gare shi to amma sai aka yi istisna'i wanda da wurin istisna'in nan kusan a ne kuma sura goma za ta taho irin waɗannan bayanan da aka yi sai ce illa iza tawataru ban hana in sun yi tawaturi ba can kalima ta tawaturi ko ga hadisi ma mu tawaturi idan suka kai mutum goma zuwa sama can shehu abdullahi yana shi a cikin littafinsa misbahun rawi bal faidu ilmin ka hadisi man kazab wal haudi wal mar'i ma alladhi ahab wanda shi hadisin man kazaba alayya muta'ammidan sahabi sun yi saba'in da suka ruwaito shi daga ciki akwai al'asharatu mubasharu na biljanna to nan sai ce illa idza tawataru ban hana idan sun kai tawaturi ba ma'ana aka yi yawa watakila a cikin masallaci yayin da liman ya samu rage ko ƙari to sai ko ina yana ta jin subhanallah subhanallah watakila mutum goma sha ko mutum ishirin ma ko ma kila rabin masallaci kowa ya doka ana subhanallah to anan komai tabbatawarsa komai ya ƙine shi lalle wa'annan tawaturin sun jaye shi ko da hausance muna cewa sarkin yawa ya ne duk da akwai wani kauli amma wannan kauli ya fi ƙarfi wanda muka gabatar su a na farko cewa lalle komi taron da aka yana da tabbatawa ya tabbatunsa ya yi amfani da tabbatawarsa to wannan kauli bai da ƙarfi don haka illa idza tawataru amma ba hana idan jama'a suka yawaita ba ko ina yana jin an gaya mai lalle kare ne za ka yi ko kuma ka yi rage to fa yarji'u li qawlihi anan kan zai dawo ma maganar da waɗannan taro suka yi mishi nan ba mutum mutum biyu bane ko mutum guda wa hawa shi taro ya kaɗa'o yana kace alkhilafa duk wani sabani. don haka tun da taro sun gaya mishi cewa an samu matsala ga sallan nan to zai amfani kamar da kuma hausa ana cewa ba a kinta jama'a eh haka ne in sun yi daidai kamar nan to ga surorin guda goma a nan a nan ko yana da tabbaci zai amfani da tabbacinsa eh don me don akwai yawa kwarai sun wuce goma to sai ce au shakka kai da ya yi kokonto zai dawo mai eh to akwai mamaki ba nan an ce ko yana da tabbata in sun yi mai taro ba zai dawo matabbata wasa ba ya amfani da abin da suka ce sannan aka ce kuma aushaka ko da ya kokonto ya aka ne shin taron zai ya kokonto wurin mutum ishirin ko rabin masallaci kila ya kai mutum hamsin gaba ɗaya an ɗoka an nuna masa ya yi kuskure kuma su zai shakku to ba su aka nuhi ba a'a watakila a cikin mutum ishirin ne a cikinsu sai ga wani mai matsala ta cewa masu wasi to shi ya yi shakku ba wai wanga taro ba don haka ko da ya yi kokonton ɗaya daga cikin waɗannan mutanen da suka yi cincirin do haka to duk dai wannan shakku zai hita batunsa ya yi ta waɗannan taron da suka yi masa nuni da cewa akwai gyara a cikin sallah sura ta ɗaya kenan sannan mustankahan ko kuma mustankihan can mustankahan ismul mustanki mustankihan ismul fa'il ma'ana wanda an ka auren makokonto ne ko kuma wanda ya auri kokonto ne duk daidai. to sura ta nawa kenan kenan idan suka taru su jama'a ko kowa kokonton guda daga cikinsu kokonton ba zai tasiri ba haka kuma idan mustankihu shakki ne ko mustanke sahawi to dai zai amfani da abin da waɗancan suka faɗa amla ko ko bai da matsala ta mustanke shakki ko mustanke sahawi ba haka bane ma'ana tabbas in yayi kuskure zai gano gurgudun hali bai da wancan ciwo bai da wancan matsala sura nawa kenan uku to nan taron da yawa akhbaru kamala shin sun labarta mai cewa sallah ta kammala kai ya kara. kila ya yi raka a hudu agar zai tashi zai ta biyat tuntun zai amfani da abin da suka ce na kusan. ko kuma a'a sun gaya mishi cewa an samu ragowa kila sallan magariba ce aka ga ya raka abu ya sallame ya rige ya doke raka a nawa kenan ya yi. uku to sai ya ga taro ɗai ya nuna mishi cewa lalle an samu ragowa to sai amfani da abin da taro suka faɗa to a nan fahamsun suwaru mun samu surori guda biyat waɗanda su surorin nan guda biyat sun samu ne ƙabla salami akhbaru sun ba shi labari ne na samun ragi ko ƙari kamin a sallame to 'yancan surorin guda biyar za ka azo su a nan kamin a sallame aukoko sun ba shi labari ne ga wa'annan surorin guda biyar ma'uta ƙidar kamali fi da hu bayan an sallame wayan wayancan surorin guda biyar ne shakkun da ya yi da kuma zama ne mustankihu shakki da mustankihu sahwi ko kuma da zama ne bai da matsala ta sahwi ko ta shakku ko kuma sun gaya mishi sallah ta kammala kai ya ƙara ko kuma sun gaya mishi sallah ta ragu don haka ya ida tun wayewa to idan sun haru kamin sallama sai a ce biyat to su za ka sake ɗaukowa ka yi protestant ɗinsu bayan sallama to an samu sura nauki goma kenan wa'annan surori biyat suna za ka azawa kamin a sallame haka ta faru gare shi haka masuna za ka sake azawa bayan ya sallame haka ta faru gare shi don haka surorin na za ka sake fotokofi ka azanan an fahimta to amma da sharaɗin bayan ya sallame ɗin nan da ƙaidi na cewa ma'uta ƙidal kamal fi ma hu alhali tun harko bayan ya sallame ɗin nan ya kudurtar da sallah ta kammala agun tabbacin da a gurinsa kamar dai bayanin da aka yi farko kenan anan in tun warko ko da sallame yana ganin cewa sallah bata shika ba to shi kenan akwai matsala a wuri ina fata an fahimci shadda aka yi ƙablar salami akhbaru aw ba'adahu eh wa zai bayani abin da ya fahimta a wurin kamin mu ci gaba eh an san surorin guda biyan ne to ya aka yi suka zan goma kuma alhali ba wasu mun ka samu mu haƙara biyat sun ka zan goma eh waɗannan surori guda biyat su ne za ka azo su kamin ka sallame kaga kamin mutum ya sallame ai wani yanayi ne ko to haka su ne za ka sake ɗaukowa kuma ka azo su bayan an sallame ai bayan sallama an shiga wani yanayi ko ba shiga ba don haka ala ayyu halin wa'annan surorin guda biyar kamar yadda sun ka faru kamin a sallame haka kuma sai suka suka faru bayan an yi ne an sallame to can kamin a sallame biyar nan wa bayan an sallame biyar nawa kenan goma kenan to shi ka nufi kabla salami akhbaru aw ba'dahu to anan sai ce wa tabdulu salatu fil ashri da sallan nan ta liman da ta mamuwa ta lalace fil ashri ga surorin nan guda goma amma da sharaɗi idza aba ruju'an idan liman ya ƙi dawowa ya yabbi yadda wuranci ya ƙina hu don a nan tabbatawa ce ba za ta yi amfani ba tun da an yi mi an yawa to a nan sai baiti na ƙarshe wanda kusan dama dai muna cikin magana akan abubuwan nan idan mutum ya yi su to ana ma neman a yi su to sai nan kuma ga wasu abubuwa waɗanda zai ilhaƙi cewa ba a buƙatar ka yi su to ne ce daga ciki amma dai ba za su lalata maka sallah ba ko kayi sai cewa hamdu adisin haka alhamdulillahi ta mai atushewa mai ahlar ya ce wa la ta gilo bilhamdi mai atushewa ba zai mai da hankali da ce alhamdulillahi ba to sai ce alhamdulillahi awil mubashari ko wanda aka wa bushara kila aka ce an biya masa kujera misali ko matarsa ta haihu ko wani abu kayansa da aka rike aka ce sun hito to saboda farin ciki yana cikin sallah sai ce alhamdulillah kai koma shi yi busharat kila ya ga wani zai ce yayi saboda bushara sai ce alhamdulillah amma dai wannan cewa awul mubashshiri maimakon awul mubashshiri to wannan awul ya yi karhi cewa wanda aka wa bushara to a nan ko da kuma an gaya maka wata musiba kana cikin sallah sai kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk dai ba zai lalata maka sallah ba amma duk da haka mutarkuhu barin wannan hamdala din da kuma istirja'i din fiha a cikin sallah to ka batta hari ya cincinta to ba ma bayyana ba walai sirran ko da asirce kakka yadda ka yi ta yahi balle ne balle bayyane kenan da za ka yi autushewa ko ai maka bishara ya kuka ce alhamdulillahi din nan ko da boye ne ko kuma aka baka labarin wata musiba mukun kai istirja'i sai ka ƙi ne yahi walau sirran ko da boye ne ka kai shi shari'a na neman haka in kuma kai ka saba mu abin da yake domin abin da kake ciki na sallah yahi shagala ga wayannan kaulullukan da za ka yi to wannan kenan shi bayani akan atushewa farkon wanda ya fara atushewa a duniya annabi adam alaihi salam to kusan wa'annan surori guda goma sha takwas kenan a cikin wannan karatu namu can an yi batun guda takwas a inda mutum biyu suka yi masa magana suka sashi a cikin shakku ko zato nan kuma an yi bayani a kan surori guda goma inda mutane da yawa suka yi masa magana to dole zai hita batun ko tabbatawar shi ya koma ga jama'a ƙarshen ta dai muka aji da wannan baiti to kusan bayani mai bi na ƙarshe wanda za mu yi shine maganar da aka yi akan adili shi adili yadda aka yi ta'arifinsa cewa wal adlu man yajtanibu al kaba'ira wa yattaqi fil galibi saghaira wa hawa min al mubahi fil iyani yakdahu fi muru'ati al insan wato wanda ake ce ma adili duk gaba ɗaya kaba'irorin nan wanda al-imam zahabi ya kawo saba'in ibn hajar al-haitami ya kawo su wurin guda kusan 700 bakwai irin ƙarya irin hasada da dai sauransu to ko guda adili ba zai yi ba ko guda bai yi to shi a adili sannan ƙananan zunubai ma idan dubu ne bai mahi yawansu bai 700 ko 800 ko 900 daga cikin kananan zunubai kamar ɗaɗa yi wuƙa gaba ga dabba idan za ka yanke ta ko kuma ka yanke ta gaba ga uwarta ƙaramin zunubi to adili ba zai yi haka majority kai hita batun ma waɗannan duk da abin da shike halat ne ga shari'a amma yana suka ga muruwa dan adam ba zai yi shi ba irin tafiya yana cin wani abu ga hanya ko kuma tafiya ba takalma duk adili ba zai yi ba haka adili ya gare shi don shi ɗaya ne hadisi ya ce wala nikaha illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidai adlin da shaidannu guda biyu adilai yanzu da za a samu adili guda biyu ba sai an yi halatta rabi ga wurin ɗaurin aure ba sai an yi taruwa ɗaya kirawo adili guda biyu a ɗaura aure gaba gare su to dai ke adilin na da wuya sai ɗaya mai adawi sharhin risala sai ce to a samu mutum talatin ko arba'in su ɗaura aure su a madadin adili nawa guda biyu wannan kenan don haka adili tantagare adili wanda ko tsoho ne bai da sai sahabbai gaba ɗai duk adillai ne Allah ya ce wa ka ji an ummatan wasada sannan ma'aiki ya ce a hajjatul wada'i li yuballighi shahidu minkum al-ga'iba sannan shehu abdullahi ya ce wa hum dibaqun kulluhum adulu su sahabbai mataki-mataki ne har ɗabaka goma sha biyu ya ce amma dukkanin su har waɗanda adda ƙananan shekaru cikin su gaba ɗaya adillai ne haka ma ashik nasur kabar a cikin littafinsa jawahirul kala'id yana cewa as-sahabu kulluhum adulun khiyara sannan duk malamai gaba ɗaya sun yi ijma'i akan sahabbai gaba ɗan su adillai ne ba wanda ba adili cikin su Allah ka yarda da su Allah ka yarda da su to bayani na ƙarshe shine a yau din nan dai muka cika shekara guda da kwana biyu da wannan karatu tun daga usuluddini usuluddini mun yi masa sati hudu ko a ce karatu hudu akhalare mun yi karatu 21 shi ko yanzu lau'u muna karatu na goma sha bakwai gaba ɗaya an ka haɗa su zaman da mun ka yi tun harko mun yi zama 42 kuma ikon allah allah ya taimaka mu ne ba mu ƙarfin gwiwa ko rana guda ba a ɗage ba ba ku tsaya ba ni ko ni ci gaba da tahowa don da ban isko ku ba da abin ya yi rauni allah ya sa ya kama ku da alkhairi sai dai abin da ba a rasa ba irin hutu wanda aka yi tafsiri na azumi da kuma hutu na layya to gaskiya saboda la'akari da wannan ga shi mun yi kusan shekara ba a taɓa kacewa ba to na ganin mun dai shawara cewa za a ba da sati guda kawai na hutu na hutun shekara don haka wani sati na biyu za mu dawo sati guda kawai an ka basuwa na san in so an samu gare ku ko ba ku yadda a bashe shi ba amma dai yana da kyau gaskiya a ba da nan sati guda din nan da fatan Allah ya saka muku da alkhairi kuma abubuwan da muka yi cikin wannan shekara ya Allah ka amsan muna ka sashi cikin mizani na ayyukan mu kuma abinda za mu yi ma a nan gaba Allah ka amshe shi a wani sati biyu da za su zo za mu yi fasali na biyat wanda yana magana kan abin da ba jira gare shi cikin abin da ya halatta an ma ma izini ka yi ma'ana shari'a ta baka dama kamar kana sallah ka kaga kunama ko maciji sun yi cikinka to wannan shari'a ta baka dama ka kashe su da dai sauran bayani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh